الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين والسلام عليكم ورحمة الله barka mu da saduwa a wannan yammaci na laraba wanda ya dace da sha tara ga watan rajar shekara ta dubu da ɗari hudu da ashirin da shida bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda kuma shi ne yammaci na 20 da da hudu ko da biyar ashirin da hudu ga watan takwas shekara ta dubu biyu da biyar miladiya darasin mu yau za mu tashi ne farkon suratul muzammil suratul muzammil ita ce sura ta saba'in da uku sannan kuma tura ce makiya an saukar da ita kafin hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam zuwa Madina tana kunshe da ayoyi 19 ko kuma 20 kamar yadda malamai suka yi sabani wajen kidaya ayoyinta sannan babban abin da suke magana a kai wato horo ga dan adam bai wa dan adam horo ta hanyar ibada da kuma tarbiyyantar al'umma ta musulunci domin a tattali annabi sallallahu alaihi wa sallama da sahabbansa bisa ga daukar nauyi na isar da manzanci kuma domin shi annabi sallallahu alaihi wa sallam duk abin da zai samu kansa a kai na ɗabi'a da hali na gari da juriya wajen ibada yanzu mai wa sauran musulmai abin koyi ubangiji ta ala ba mu ikon fassara ayoyin da daidai tare da ikon aikin mai Allah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا وبجد يا أيها المزمل يا كي wanda yake lulluɓa da mayafi domin lafazin al-muzammil asalinsa al-mutazammil udgimat ta'u fi da aka shigar da ta'in cikin azzai ya zanto al-muzammil ay mutalaffifu bi thiyabihi hina maji'il wahyi lahu wanda yake lullufa da mayafinsa a lokacin da wahayi ya zo masa a karan fari khawfan minhu saboda ya samu kansa cikin tsoro da firgici li haibatihi saboda kwarjini da shi wahayin ya yi masa sallallahu alaihi wasallam wato lokacin da aka saukar masa da wahayin farko ya garza ya gida a guje yana cewa da matarsa Khadija zammiluni zammiluni zammiluni zammiluni wa laqad khashitu ala nafsi kullulle ni kullulle ni na ji ma kai na tsoro na ji ma kai na tsoro saboda wahayin ya yi masa kurfi sai Allah ke kiran shi da wannan suna bil mulazafa dan tausasa magana zuwa gare shi kamar yadda zaka kiraye mutum da wata sifa ko wani hali da ya samu kansa a ciki don tausasawa da jan shi a duka yana saye da fararen kaya ka ce ya mai saye da fararen kaya kaga wannan tausasa harshe na zuwa gare shi amma ba sunansa ba ne. wata sifa ce da ya samu kansa ko yana cikin alwala ya malam mai alwala idan ka kammala ina son za mu yi gani da kai kafin ka shiga masallaci kaga wannan tausasawa ne a madadin ka ce masa ya malam Musa ya malam Ibrahim a madadin Allah ce masa ya Muhammad bai ce haka ba suke ya ayyuhal muzammil ya mai lulluba da mayafi lokacin da ya ya gida yana cewa a lullube ni a lullube ni in laila illa kalila kumin laila ya wa dare gaba ɗayansa wajen ibada abin nufi salli wa kif bayna yadayna bil munajat ka tashi tsaye ka tsaya a gaban mu don yin munajati tsakaninka da ubangijinka wal unsi da kuma ɗauke wa kanka kewa wajen gani da Allah bima unzila alaika saboda abin da aka saukar a kanka, ka tsayar da dare gaba ɗayan sa wajen sallar ka illa qalilan sai ɗan kaɗan kawai zaka bari cikin dare lafazin qum anan gurin wato ana nufin sallar dare amma sai aka ambaci alqiyam wato tsayuwa wanda tsayuwa bangare ne daga cikin bangarorin sallah asali ma rukuni ne daga cikin rukunan sallah mutum ya zanto yayi tsayuwa a cikin ta irin yadda ruku'i da sujada suke a matsayin bangare sannan kuma rukuni daga cikin rukunan sallah irin yadda karatun fatiha yake a matsayin bangare sannan kuma rukuni daga cikin rukunan sallah duk wani bangare muhimmi a cikin sallah akan ambace shi shi kadai wani lokacin ana nufin sallah kan Allah ya ce wa ahidna ila ibrahim wa isma'il an tahira baytiya للطائفين والعاكفين والركع السجود الركع masu ركوعي as masu sujada ai mutum ba ruku'i da sujada kadai yake ba a cikin sallah sallah tana da bangarori da yawa amma sai aka ambaci ruku'i kadai da sujada tarahum ruk'an sujadan yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana kun lokacin a ambaci ruku'in kadai wa aqimu salata wa atu zakata warka'u ma'a raki'in ya rabbi ke wasu li rabbiki wasjudi yi. wani lokacin aka ambaci sujada kadai kalla la tuti'hu wasjud waqtarif fa abbar bis sujud wal murad bi salah aka ambaci sujada ana nufin sallah wani lokacin ambaci alqur'ani din kadai karatun wa qur'an al-fajr inna qur'an al-fajr kana mashhuda duk abin da aka ambace shi bayan bangare ne sai a cikin sallah ana nufin sallah to na nuna muhimmancin sa a cikin sallah ko dai ya zanto rukuni ne da yadda sallah ba ta yiwa dole sai da shi ko ya zanto wajibi ne amma ya fi karfin mustahabi ubangiji yake kuma laila illa qalila tsaya wa dare sai dan kadan nisfahu wannan nisfahu din rabin dare ay badalun min qalila an kawo shi ne a madadin qalilan wa qillatuhu bin nazari lil kulli an ce masa kadan idan an kalli dukansa to idan ka rage wani abu to sauran sai ya zanto ne kaɗan din aw in qusminu qalila ko ka rage kaɗan daga cikin rabi aw zid alayhi ko ka ƙara a kan shi rabi din ila sulusaini ya zuwa kashi biyu musu uku ma'ana dai an baiwa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama zabi tsaya wa dare kamar rabin dare ke ko ya ƙara a kan rabin dare ko kuma abin da bai kai rabin dare ba rabin dare doriya a cikin rabin dare ko abin da bai kai rabin dare ba domin da aka ce nisfahu rabin dare a wayin kusmihu kalla ko ka rage dan kadan daga cikin rabi wato sai zama ɗaya bisa ukun dare kenan au zida alaihi ko ka ƙara akan rabi wato sai zanto biyu bisa ukun dare kenan wato nan an bai manzon Allah zaɓi ko ya ɗaya daga cikin wannan ko dai sallati ɗaya bisa uku ko ya sallati rabi ko ya sallati biyu bisa ukun dare yana ma'anar auzu da alai ba da yace auzun nan litakhayyir an kawo ta ne don bayar da zabi ba na ko wancan ko wancan ko wancan wa ratil tartila ka karanta alqur'ani matukar karantawa at-tartil shine jeranta haruffa a cikin kalmomi jeranta kalmomi a cikin kowace aya kare zanto ka haɗe wani harafin da gaggawar faɗin na bayansa kar ya zanto ka haɗe wata kalmar dan kokarin karanta ta bayan ta a a su suna bin juna kowace kalma harfan cikin ta su bi juna sannan kuma kowace aya kalmomin cikin ta su bi juna kamar yadda kowace sura ayoyin cikin ta su bi juna wannan shine tartibi harafin da yake da wasu ka tabbatar masa da wasali aji wanda kuma daure shi aka yi to ka daure shi kada daure din yayi kama da wasali wanda kuma ke bukatan kalkala a ka'ida ta karatu to zai kai masa kalkala din wannan shine hakikarin tartili na alqur'ani mai girma idan aka ce mutum ya rasa alqur'ani ya fi daki daki wajen karatunsa ya bai wa kowane harafi abin da ya dace a bashi na mafita da kuma sifa harafin da ke fitowa daga makogaro a fito da shi daga makogaro wanda yake fitowa daga kan harfi a fito da shi daga kan harfi wanda yake fitowa daga labba a fitar da shi daga labba din harafin ma dabba dukkan su suna fitowa daga leffa yayin da leffan sama ya haɗu da na ƙasa ba da kuma ma sannan siran ta su ake wajen karatu a cewa ma ɗin ma ba ɗin kuma ce mata ba amma idan mutum ce mo ko yace bo kaga anan yayi ba daidai ba to ka baiwa harafi abin da ya dace na mafita ka ba shi abin da ya dace na sifa harafin da siranta ce ake ka siranta ce wanda ake kaura shi ka kaura shi kama so wato zadi kenan kama zo wato zadi kenan kama so wato damu su hannu kenan kamar kho amma ha da'a ko wanda ana siranta shi to ko ne ka fito da shi ga mafitar su sannan ka ba shi sifar da ta ba shi wannan shi ne ake kira tartili a cikin alqur'ani ratil qur'ana tartila wato ka jeranta alqur'ani matukar jerantawa ka karanta shi karatu mai tsari inna sanulqi alayka qawlan thaqila lalle mu da sannan za mu saukar a kanka qawlan wani zance thaqilan wanda yake mai nauyi ai mahiban wanda yake da kwardini aw shadidan ko wanda yake da tsanani limafihi, min takalif saboda abin da ke cikin sunan nauye nauye ma'ana dai ubangiji ta ala ya siffanta alqur'ani cewa kaudin saqil zance ne mai nauyi to waɗansu sai suka kalli nauyi din ta fuskar ma'anoni abinda alqur'ani ke dauke da shi na ma'ana tana da nauyin aikata wajibcin sallah wajibcin azumi wajibcin zakka suka ce waɗannan takalif ne nauye-nauye ne suna da nauyi sannan kuma abin da ke cikin sa na horo ga wanda ya laifi zalim fajl du kullu واحد minhumma مئة جلدة السارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله waɗannan uqubat su ma ce abu ne mai nauyi haka waɗannan suka kalla suka ce shine dalilin da yasa aka ce da alqur'ani zance mai nauyi waɗansu malaman suka ce a'a abin da ake nufi da nauyi lokacin saukarsa yana canzawa manzon Allah yanayin jikinsa jikinsa yakan ƙara nauyi in kafin wahayi ya zo sauka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nauyin sa inda zai hau su kele a ce 80 ne ko 75 to lokacin da wahayi ke sauka a kansa inda zai hau su kele nauyin sa zai kai 200 ko 200 dona wani shine nun kiya ne ka kaunan saqila cikin zan zantuka guda biyu wannan zance da biyu shine fi inganta, domin idan muka dauki zancen farko cewa nauyin abubuwan da Allah ya wajabta na shari'a nauyi gare shi to a wannan Allah da kansa ya nuna mana babu nauyi wa ma ja'ala alaikum fid din min haraj Allah bai sa mu hukunci ba duk abin da yake da nauyi ko kaga akwai hukunci sannan kuma yace la yukallifu Allahu nafsan illa wusaha la yukallifu Allahu nafsan illa ma ataha Allah bai dora mutane nauyi bai dora musu abin da ba za su iya ba abin da duk aka dora dan adam wato ba mai nauyi bane ba shi yasa waɗansu daga cikin malamai ma ba sa son a kira dangin wajibai na alkur'ani da suna takalif saboda takalif na daukan ma'anan wahalhalu shi ne abinda takalif ke dauka da hausa wahalhalu wanda kuma a cikin duk abin da Allah ya rubuta ba abin da yake mai wahala duk abin da ya wajabta mai saukin aiwatarwa ne amma zance na biyu na cewa abin da ake nufi nauyin jikin manzon Allah lokacin da ake saukar musu da wahayi wannan kan sahabbai sun ba da shaida akan haka idan annabi na haye kan raƙumi an aka zo ana saukar musu da wahayi raƙumin sai ya kusa kafa ɗaukar annabi akwai lokacin da yana tara raƙumi raƙumin ba shi yake tafiya da shi ko ina amma da aka saukar da ana saukar da wahayi a kansa raƙumin sai ya kasa ɗaukar annabi ya ta yin kasa ya ta yin kasa har sai da haɓarsa ta rinka gogar kasa. lokacin da aka gama saukar da wahayi sai kuma ya miƙe kuma ya ci gaba da tafiya da ya kamar yadda wani sahabi ya ce muna zaune kusa da annabi ya ɗaura kafarsa kattawa aka zo ana saukan masa da wahayi sai sai da rajin tsoron kila zai nike cikin kafa ya zama gari saboda nauyi da jikin su yi to shine ma'anar inna sanulqi alayka qawlan thaqila ma'ana dai wannan bayani ne na sifa daga cikin sifofin saukar wahayi a kan wahayi idan ya zo cikin annabi annabi cikin sanayin nauyi sannan kuma yakan sanya annabi cikin wani hali da ya fi kama da halin mala'ika sama da halin dan adam a jikinsa dan adam ne a halittarsa dan adam ne amma yakan manta da dukkan wanda yake gefansa har sai bayan an gama saukar da wahayi li quwwatil alaqati bainahu wa bain rabbih saboda karfin alaka na jin zancen ubangiji din idan kana gaban sa ko kana dama ko abu baya sanin waye a daman sa ko a hundun sa sannan jikin sa yakan fita daga hayyacin sa ne yadda ya saba kafin a saukar ta wajen nauyin da kuma idan ana cikin tsananin sanyi sai ka ga gumi na ketowa a jikin sa ya hada gumi na kam haka manzo Allah ke yi to wannan sifa ta cikin safofi na zuwan wahayi wani lokaci kuma mala'ika zai zama sanai a sifar dan adam ya yi masa magana irin yadda kowane ɗan adam zai iya masa magana to a wannan lokacin baya samun wannan canjin a jikinsa ko nauyi ko ketowar gumi galibi idan mala'ika jibril zai zo a siffar ɗan adam yakan zo a siffar wani sahabi da ke kira dihiya ibn khalifa al-kalbi so da dama yakan zo a siffar sa wani mutum ne mai kyawun halitta cikin sabon manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam inna sanulqi alayka qawlan thaqila lalle za mu saukar maka da zance wanda yake mai nauyi a kanka ne wannan alkur'ani mai girma ma'ana za ka samu kanka jikinka ya nauyaya a lokacin da wayayin ke soka a kanka Allah ya إن ناشعة الليل هي أشد وطعا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبسل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا وبنجد إن ناجأة الليل إن ناجأة الليل للي سيور الدري هي أشد وطئا ita ce ta fi tsananin nauyi ba kowane ɗan adam ke iya yin ta ba cikin mutane waɗansu malaman suka ce hiya a cikin wasu an ita ce ta fi tsananin tabbatar da harshe lokacin da mutum ke karanta alkur'ani harshensa ya fi dacewa da harfan alkur'ani da daddare sama da rana ma'ana idan da rana yana yawan yin kuskure da tuntube da daddare baya samun kansa a yawan tuntube da kuskure idan da rana wani abu na daukan hankalinsa da daddare baya samun abin da ke daukan hankalinsa ya mayar da hankali akan karatu din da daddare sama da yin hakan da rana shine wasu din wato dai ko muke asikal shine alwasu nauyin abu sai ya zanto cewa ba kowa ke iya yin kiyamul layl ba a cikin dare sai waɗanda suke masu karfin imani shine hiya ashaddu an. ko ko ce hiya ashaddu an. ya fi karfin dacewa tsakanin abin da harshe ke faɗa da abin da kuma zuciya take kokarin tunowa na ma'ana sai zanto duk abin da harshen kake ke furtawa zuciyarka ta fi saurin ta hararo ma'anar da daddare saboda babu abubuwa masu ɗaukar hankali haka waɗansu malamai suka fassara wato aya ai ashaddu sabatan lil qadami wa rusukan fil ibada waɗansu kuma suka ce ya fi tsananin tabbatuwar kafa ta tsaya akan kasa wa rusukan da tabbatuwa fil ibada wajen ibada wa fi qira'atin wisa'an a wata qira'a wisa'an a madadin wasa'an bi wazn qitalan a wazanin kalmar qital ay muwafaqat as-sam'i lil qalbi dacewar ji da zuciya ala tafahum al-qur'an a bisa ga fahimtar al-qur'ani mai girma wa aqwa mutilan kuma yafi bi kuwar rance ay abyan qawlan yafi daidai din zance da daddare lokacin da kake yin karatu din ya ji zama daidai sama da lokacin da kake da rana a takaice da yayin uwa malamai suna fassara wannan aya da ma'anoni guda uku kowace ma'ana mai kyau ko dai ka ce tsayuwar dare ta fi nauyi a kan mutane sama da rana an fahimta ko to kaga anan gurin ba kowa ne zai iya yin barci sannan kuma ya tafi yayin ibada din amma inda da rana kowa zai iya a sai an shar'anta tsayewar darasin dan a jarraba masu imani a ga su ba za ta yi musu nauyi ba wa inna ha da kabiratun illa alal khashi'in su ba za ta yi musu nauyi ba ko mu ce hiya ashaddu wafa'an wato karatu da daddare lokaci na dare ya fi dacewa an fi samun dacewar abin da harshe ke faɗa da abin da zuciya ke tunawa na ma'ana sai ya zanto lokacin da bakin ke karanta kalmomin alkur'ani zuciyarka ta fi hararo ma'anar ka fi tara hankali alwata wa nan sai sai zanto shine wita al sai zanto almuwafaqa almuwafaqa kuma shine almuwafaqa bayna al-lisan wa bayna al-qalb bayna ma yaquluhu al-lisan wa yastahdiruhu al-qalb tsakanin abin da harshe ke faɗa da abin da zuciya ke kokarin tunanowa an fi samun haka da nazari to kaga wannan kuma ita ce manufa ta saukar da alqur'ani an saukar da alqur'ani dan a lura da ma'ana ba karatu kadai wanda ba a lura da ma'ana ba kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayati wa liyatadhakkara ulul albab at-tadabbur shine at-ta'ammul at-ta'ammul kuma shine ijalatul fikri fi kulli gudanar da ka akan kalmar da harshen kai furta kana gudanar da tunani akan ta me ma'anarta me take ta kunshi rahama ko ta kunshi azaba ta kunshi horo ko ta kunshi hannu ta kunshi labari ko ta kunshi hukunci ta kunshi bujara ko ta kunshi razan zuwa da firgita zuwa dan hakan yi tasiri a jikinka ina fatan mun fahimta to a an zai zikir waɗansu kuma suka fassara a shaddu shi shine wato tabbatuwar da kafar za ta yi a kiyamun lailin inda da dare ne ya fi da rana saboda mai da rana tana da kai kawo da yawa in ka fara kila za ka yanke don waɗansu bukatu na ranar da ake amma da dare dafa ka da bukatar komai idan dare ɗin yi in ba barcin da zaka fara yi da shi ba to kuma in ka fara sallah ba wani abu da zai yi ka shine a tantu wasu an amma ma'anar wa aka wuce shi shine wato karanta abin daidai karatun ya ta zama daidai da daddare sama da ayyuka da rana ba ta aka da rana lalle ne kai kuskure ba amma kuma da daddaren ya ta zama daidai abin nufi dai ana zabular da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dalilin da yasa aka ce kiyamul layli saboda da daddaren karatun ya fi daɗi ko da daddaren mutum ya fi tunani lokacin da yake karanta kalmomin alkur'ani ya fi tunano ma'anarsu sannan ga dalili na biyu inna laka fi nahari sabahan tawila lalle kai da rana kana da sabahan tawila ta gulgula masu yawa su gulgula masu tsawo shine as asalin as-sabhu ala rafi shine al sariya gudu da gaggawa to amma ana fassara kai kawo din dan adam da rana daga gida za kasuwa za shi aiki za shi sana'o'i za shi zumunci a matsayin asabu saboda kaiwa da komowa da rikin zama wuri daya da rana kana da sabhan tawila kaiwa da komowa mai tsawo da yawa kana da bukatan awanni da yawa biyar ko shida ko bakwai wajen aiki ko wajen neman abinci to a wannan lokacin inda an tar'anta maka ibadar da za ka yi da da yi rana za ka yi to za ka fi karo da maslahohinka na rayuwa kaiwa da komowa ɗinka na rayuwa sai yasa sai aka tar'anta ma da daddare abin nufi da rana kai ta bulbulan rayuwanka da daddare kuma ka dukufa wajen kwallon alaka tsakaninka da ubangijinka da rana ka baiwa mutane ka abokanan rayuwa da daddare kuma ka bance shi don ubangijinka ina inna laka fil nahari farhun tawila da rana kana da tasarrufi da kaiwa da komowa mai yawa la tafruqu fihi li filawar alquran mai yawa ba za ka iya bayan samun ranar lokaci ba na karatun alqur'ani wa dhkur rabbika ka ambaci sunan ubangijinka abin nufi dum alaihi lailan wa nahara ka dimanci ambatan ubangiji da daddare da kuma rana ala ayyi wajhin kana akan kowace tuska ambatan zai kasance min tasbihin karanta subhanallah subhanallah ne wa tahlilin ko kuma la ilaha illallah wa tahmidin ko alhamdulillah wa salatin ko sallah ko salati ga annabi wa qira'atin ko qira'ati qur'an ko karatun alqur'ani wa dirasati ilmin ko kuma darasin ilimi dukkan wanda yana cikin ambaton ubangiji wato tasbihi da hailala da istighfari da karatun alqur'ani da dorawa mutane karatu na addinin musulunci abin da ya tafi qur'ani abin da ya tafi hadisi abin da ya tafi tauhidi abin da ya tafi fiqh duk wannan zikirin ubangiji wakila a wani kawai suka ce kul bismillahir rahmanir rahim fi ibtida'ati qira'atika wannan aya ta wani kurkuma rabbika abinda suke nufi ka ambaci sunan ubangiji ma'ana ka karanta basmala lokacin da ka fara karatun alqur'ani tawon qara'ata fi salati aw sarida shin za ka yi karatun Al-Qur'an ne a cikin sallah ko wajen sallah za ka karanta basmala ne wa amma lika riwaya ta daga malik kam an samu riwaya guda biyu daga imam malik ibn anas fi qira'ati salati al-fariḍa dangane da karatun sallar farilla wala khilafa indahu fi an-nafli annahu ja'izun aw mustahabun ba mu wani sabani a wurin Imam Malik ibn Anas dangane da yin basmala a cikin sallar nafila cewa abu ne mustahabi ko mu ce ja'i abin da ka iya yi ka iya yi amma a wajen sallar farilla an samu ruwaya ne wata ruwaya ya ce a karanta wata ruwaya ya ce kar a karanta a takaice da yayin muwa karanta basmala karanta basmala da malam ya kawo a nan gurin in dai mutum zai fara karatu daga farkon sura ne wajibi ne kowace sura ta alkur'ani ka fara ta da basmala in banda suratul tauba ko ba bambanci tsakanin sallar farilla da sallar nafila dukkan karatu sunan shi karatu karatun alkur'ani a cikin sallah sunan shi karatu karatun alkur'ani a wajen sallah sunansa karatu sannan kuma kowace sura ta alkur'ani an bude ta da basmala in banda suratul tauba da haka duk surar da zaka fara karatu daga farkonta wajibi ne ka karanta basmala kafin ka shiga ba. in ce karanta inna anzalnahu kawai sai kace inna anzalnahu fi lailatul qadr kai kuskure sai ka ce bismillahir rahmanir rahim inna anzalnahu fi lailatul qadr idan na ce karanta suratul a'la dole ka ce bismillahir rahmanir rahim sabbih isma rabbikal a'la amma kawai ka fara sabbih isma rabbikal a'la kai kuskure karanta fatiha sai ka fara da alhamdulillahi rabbil alamin kai kuskure dole sai ka fara da bismillahir rahmanir rahim kafin alhamdulillahi rabbil alamin amma karanta suratul tauba kai tsaye sai ka ce bara'atu min Allah wa rasulihi ila allazina ahadtu min al-mushrikeen dai ita dama ba ta da basmala wannan shine zance mafi inganci shi yake da goyon bayan dalilai cikin alqur'ani da kuma hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam idan saura da ya rage idan karatu a cikin sallah ne sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallama a cikin sallah baya bayyana basmala kamar yadda baya bayyana isti'aza da isti'aza da basmala yana yin su ne a sirrance ko da ko sallar ta karatun bai rage kamar magariba misali ina ba dan fahimta a ce dole da na zai sallah in fahimci wannan a fikihance kuma a sunnanci cewa matukar zan fara wal adiya ce kuma hatu dole sai na yi basmala ko da karatun bai rage zan yi basmala a a boye sannan sai in fara wal ada ta zama a bayyane idan wani ce baka yi basmala ba sai ce ai sunnar annabi koyi basmala a cikin sallah sallallahu alaihi wa alihi lalle lalle wannan ya kamata wa fahimci wannan ba bambanci tsakanin wajen sallah cikin sallah a nan gurin dai abinda malami yake so ya ce mana wato malamai sun yi sabani wajen fassara wannan kalma wazkur isma rabbika kayi tasbihi da sunan ubangijinka ko dai mu dauki tasbihi da fadin ma'ana wanda ya kunshi tasbihi ya kunshi hailala ya kunshi karatun alqur'ani ya kunshi ya ilimi ko kuma a'a abinda ake nufi da wannan wazkur isma rabbika kayi bismillah lokacin da zaka fara karatun alqur'ani yace ɗaya da cikin biyan ake nufi da wannan aya wa tabattal ilayhi tabtila ka yanke zuwa ga ubangijinka tabtila matukar yankewa tabattal ilayhi ayyan qata ilayhi ka yanke zuwa ga Allah fil ibada wa dai ibada wato ka yanke daga komai zuwa ga Allah tafsiran matukar yankewa masdar ne na battala ji abihi ri'ayatan lil fawasil an kawo shi dan ya dace da karshen kalmomi na wannan aya wa huwa malzum al-malzum at-tamthil aw at-tabattul wato abin da yake so a tun da aka ce wa tabattal ilayhi da sai a ce tabattulan domin akan ce tabattala ya tabattalu tabattulan at-tabattul sai zanto shine mazdarin tabattala amma da aka ce tabtilan wa tabattal ilayhi tabtilan kaga a madadin tabattulan ne sai aka ce tabtilan yace me yasa aka ce tabtilan yace dan ya dace da kalmomin karshe na wannan aya dan za ga an ce qalilan an gane ko kuma laila illa qalila kenan ba aw yanqus minhu qalila tartila thaqila qila tawila ana samun harfin mad wanda shine ya kafin harfin karshe a kalmar din to idan aka kawo kalmar tabattulan kaga ba samu wannan yadin ba amma tabtilan an sami din shine abin da yake nufi da ri'ayat lil fawasil wato dan ya dace da karkan kalmomi na ayar ayoyin da ke cikin wannan sura kuma dai ba da su da tsakanin wancan din da wannan واذكر اسم wa tabattal ilayhi tabtila wato ka ambaci sunan ubangijinka ka yanke zuwa gare shi da daddare ko da ibada waɗannan ayoyi na farko zuwa na sunna su ne suke nuna falalar kiyamun laili kuma su suke nuna a farkon lamari da a farkon musulunci kiyamun laifi wajibi ne sannan mutum zai sallafe ta a ɗaya daga cikin halayen nan guda uku dangane da tsawon lokaci hali na farko ɗaya bisa ukun dare hali na biyu rabin dare hali na uku biyu bisa ukun dare dole mutum ya yi wannan wato kamar wannan tantance lokacin da ke nan wato shine ya nuna shine ya fassara jumlataccen lokaci da yake cikin wadansu ayoyi kamar wa minan layli fatahajjal bihi nafilatan lak asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda a wani lokaci na dare wato ka tashi kai tahajjudi shine kai ibada nafilatan laka kali akan ka kai wato kali ne akan ka na wajibci wato doriya kan salloli da za a wajabta maka farilla da kullum kuma kiyamul lailin wajibi ne akan ka to kaga nan kawai an ce a cikin dare ka tashi kai amma ba kiyakan kai lokacin ba amma anan sai aka yi bayanin lokacin ina ba dan mai wato wannan na fassara wancan ke tallatin rabbul mashriqi wal maghribi la ilaha illa hu ubangiji subhanahu wa ta'ala dan nan shine ubangijin al mashriq mahudar rana wal maghrib kuma ubangijin mahudar rana la ilaha illahu ba abin banta wata bisa ga tantanta sai shi fattakhidhu wakila ka rike shi a matsayin abin dogaro mawkulan lahu umurka wanda zaka jibinta masa dukkan lamarin ka danka a hannunsa ba ka da suni ba ka da dabara sai abin da ya tsara sai abin da ya kaddara maka ka dogara da shi dan ya kare ka daga dukkan kaidan mai kaidi da makirci mai makirci amma kai ba za ka iya kare kanka ba dan abin da ka sani na abin da yake fuskantar ka na razani bai kai wanda ka jahilta yawa ba to kaga in ka za ka kare kanka abu za ka iya wuce don da ka jahilta abu ballan sana ka ɗaukar masa mataki amma dan kamar yadda lamarin ka zuwa ga ubangiji sai da ya taimake ka ya baka tsaro ya baka kare tallafi واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا وبنجد يسير المنظور صلى الله عليه وآله وسلم واصبر على ما يقولون كي يقولي كان أبن السكيبة أي ما يقوله الناس من الأذى أبن مثلا نسكيبة أنا تنسكوا أغريكا بكا كما بنغنو دقاجي دقاليا دقابا بيت السكيبة da suke masu so rai a ƙara maka abin baka ji ba baka gani ba ka yi hakuri kan duk wannan abin da suke faɗa wa ajurhum kuma ka kaulace musu hajaran jamila kaulacewa kikkiawa ai la jaza'a fihi ba tare da kana raki kan abin da suka yi maka ba ma'ana in sun faɗa abin da yake bai dace ba gare ka ka ji ka yi kamar baka ji ba ka gani ka yi baka kamar baka ji ko ba tare da ta kaiwa wani kukan me aka yi maka ka yi shiru kawai kamar ma ba abin da ya faru to wannan ya fi kona musu rai kuma wannan ya fi kare dukkan wani mai adawa da kai idan kana son ka kuntatawa dan adawar ka ba abin da ya maka za ka rama ba a'a idan ya sai kai banza da shi kamar bai ba saboda shi da gangan lokacin zai danya kona maka rai to lokacin da ya ga kayan abin da kira raddu fi'il reaction to ya riga ya san ka ji haushi sai ya ji daɗi to sai ka hana masa wannan jin daɗi kamar ma baka san me ya faru to shi kuma sai ya ji haushi ya kasa barci yana kuma tunanin to me zai faɗa gobe kuma game da kai shi so yake dai karama ya ya ka kirama duk lokacin da karama ba haushi yake ji duk lokacin da karama wato haushi daɗi yake ji wato ya ba ka haushi kenan ba wai daɗin ka zage shi ba daɗin ka ji haushi <laughs> so yake ka samu daga cikin tashin hankali to amma idan kai shiru ka mai da jikin ne da jikin ne sai sa wani mai kira gidan izana ta tasfihu fala tujib fa khairun min ijabatihi sukutu yake ta idan wawa ya yi magana ta wata kada ka ba shi ansa shiru din nan ta fi ba shi ansa ban ta kai domin haushin ke ke fa in raddatahu farratta anhu idan kai masa raddi to kamar ka kawar masa da bakin cikin sa wa in khallaitahu ya mutu amma idan ka kyale shi ki shi ansa to jan haushi sai sai kusan mutuwa kai kuma a zuci kana cewa mutu bi gaizikum inna allaha alimun bi zati sudur mutu da hukunka amma dai ba za ka faɗa yanzu wa hajruhum hajran jamila ka kaurace musu kyakkyawar kauracewa ka kaurace musu kyakkyawar kauracewa wa zarni wal mukazzibina rabu da ni da wanda suke karyata ka ko suke karyata wahayin da ake saukarwa a kanka ulil na'amati ma'abuta ni'ima da jin daɗi rabu da su wa mahilhum qalila dan yi musu jinkiri na wani kankanin lokaci min zamani wato wani dan kankanin lokaci na zamani malai ce fa qutilu ba'da yasirin minhum badr sakamakon hakurin da manzo Allah yi su irin waɗannan sanadi da quraish manyan shugabannin quraishawa sai a karkace manya manyan su zo a yakin badar aka huta da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam sharrin ya hutar inna ladaina ankalan wa jahima lalle a wurin mu akwai ankalan da bai baibayi na tsauri lafazin ankal na ga fassara shi da a matsayin jam'i ne na nakal fa ja'alnaha nakalan lima bayna yadayha wa ma khalfaha wa mawidatan lil muttaqin amma asalin ma'anarsa jam'i na anniklu wato idan kai wa nunin kasara anniklu wato shine da dukkan madaurin za a daure kafar mutum ka yi fassara shi da bai-bai domin kafafun mutum ake daurewa kafafun dabba ake daure da ka iya fasara shi da tarniki domin shi dai kafa shi ma ke daurewa da shi sai dai kowa ya san akwai bambanci tsakanin da bai barbayi da tarniki me bambanci Allah bai sani ba Ka ga da bai baibayi idan ka hada kafafun dama gaba daya ka daure igiya ka daure wannan ka daure wannan ya zo mai da bai amma idan ka hada da ta gaba da ta baya in na gaba kawai ka hada gaba daya ya zo mai da bai in ka hada daya ta gaba daya ta baya to in ka fahimci wannan shi ne anniklu a larabci abinda zai hana motsi abinda zai hana tafiya ubangiji ce mana da kana jam'i na anniklu madaurin kafa domin kaga aghlal da ake magana su shi ko madauri ne na hannu domin hannu za a hada da wuya sai ya nuna kenan a shi za a daure kafa kuma za a daure hannu amma za ku waɗansu malaman tafsirin na fassara alkal da cewa sune aghlal amma hakikarin gaskiya wannan ba ita ce fassara ta asalin ma'anar ba idan mun bi larabcin idan mun bi larabcin kalmar hakikarin larabcin kalmar anniklu madaurin kafa amma alghillu ko alghullu madaurin hannu da za a hada da wuya a daure gaba daya idil aghlalu fi anakihim wa salatu yushabun fil hamim thumma fil nari yusdabun inna lana ankalan wa dahima Lallai muna da madauri da za a daddaure kafirai da shi wato ranar tashin kiyama lokacin za a yi musu azaba sannan kuma wa jahiman muna da wuta mai tsananin kona ita ce jahim kuna nan mamala yace ai kuyudan siqalan waɗansu da baibayi ne masu nauyi yamna'u ah, menene jam'u nikil jam'i na kalmar an-niklu bi kasrin nun wa jahiman ay naran muhriqa wuta wata take da tsananin kona ita ce wa jahiman wa ta'aman za busaka sannan muna da abinci ma abucin makara ay yaghassu bihi ko yughassu bihi min al-halqi wanda mutum zai shaƙe da a wuyansa saboda wannan abincin zai ji ya makale masa a wuya da haka dai al-ghassa dai shine abin da ya bar baki sannan kuma bai wuce makogaro ba ya ya tsakiyar makogaro ya shaƙe mutum to dan zuma da suka fassara shi da cewa shine jislim wadanda suka ce shine zari'a laysa lahum ta'amun illa min zari'a la yusminu wa la yughni min ju' wadanda suka fassara shi ne itacen zabbo amma hakikanin gaskiya kowanne daban dariya daban kila shine ma zai fi kama da wato ta'aman zazuttatin azaban alima saboda ah, bari kayasi wanda dabbobi ma ba ta iya ci ballanta na mutane za a ce mutum shi zai hadiya ya wuce bakinsa amma kuma sai ya makale a makogaro dan aiwa mutum azabar wannan taslim lokacin da muka fassara cikin suratul haqa zance mafi inganci shine ruwan yambo na yan wuta shine taslim wala ta'amun illa min taslim la ya'kuluhu illa al-qati'un sanar tazakkum kuma dama wannan itaciya ce wanda take tana da ɗaya wanda Allah yake cewa innaha shajaratun takhruju fi asl jahim tal'uha ka'annahu ru'usu shayatin wannan dai duk bayanin ya gabata a baya da haka dai daban-daban ne waɗannan ababai wato tafannunan lil azab dan a nuna dan a nuna azabar kala kala ce Allah tsare wannan abin da ke cike da firgici dan azabar ga wata nan ga wata nan ga wata nan kala kala ce kuma kowace ita kadai wato ta isa ta halakar da dan adam ya zanto babu shi inda a duniya ne ta same shi amma tunda a can an yi wa sabon fasalin da ba zai mutu ba to shi sa ba zai mutu ba fa inna lahu jahannama la yamutu fiha wala yahya shi bai rayu ba shi bai mutu ba Allah ya tsare mu shine wa ta'aman za gussatin da abinci ma abucin makara wato wa huwa zakum kamar da malai faɗa nan awala zatin ko kafirin aw shawkun min nar ko wani wata kaya ce daga wuta la yakhruju wa la yanzil ba za ta fito waje ba kuma ba za ta sauka ciki ba wa azaban alima sannan da azaba mai tsanani ay muqliman mai radadi ziyadatan ala ma zukira dan ya zanto dadi akan abin da aka ambata baya liman kazzaba annabiyya sallallahu alaihi wasallam ga dukkan wanda ya karanta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tabbata gare cikin abin da zo da shi yawma tarjufu al-ard wal jibal wannan yawma dan kamar mai tambaya ya tambaya mata ya kunu zalik yau hakan za ta faru sai ce yawma tarjufu al-ard ranan da kasa za ta yi girgiza ai istaqarra lahum ma zukira abinda aka ambata dinnan zai tabbata gare su yawma tuzalzilu al-ard kin shine tarjufu al-ard ranar da kasa za ta yi girgiza wal jibala da duwatsu ma ta yi girgiza wa kanat al jibalu kasiban mahila duwatsu za su kasance kasiban rairayi mahilan mai zaizayewa shi da kansa wanda in ka tara shi ma sai ya baje saboda baya kame juna baya da dankon da zai rike juna to haka duwatsu za su zama a wannan ranar haka kasar duniya za ta zama gaba da idan za a gustar da ita zan to babu ai mahilan ai sa'ilan ba da sikimahi wanda zai zai zai bayan ko da yana taro yana tare ko min hala yahilu daga hala yahilu ne wato hala fi dhim fi limadin kalma yahilu mudari wa asluhu mahyul ne asalin karmar ustukkilat ad-dammatu ala ya mahyul dhamma kam kai nawi akan ya da ka'idar sarfu fa nukilat ila alha sai aka dauke dhamma daga kan wato ainihin ya din aka mai da kan ha wa huzifat al-waw sani sakinaini sai aka kafe wawun din a madadin ya zanto mahul kenan li ziyaratiha wa qulibat ad-dammatu kasra sannan sai aka canza damma din da ke kan ha ta koma kasra li mujalasati li saboda su dace da ya sai zanto mahil kenan wannan dai duk wato fida ce ta kalmar larabci mu da abin da muke so mu gane mahil ana nufin rairayi wanda yake zaizayewa wanda iska ke iya daukar inda iska za ta rasu duk sai ta iya tarwatsa shi shine mahil wanda duwatsu wanda suke sandararru da karfi amma za su zama haka a ranar tashin kiyama saboda rana ce da al'amuran suke shakkan jama'a komai ba yadda mutum ya san shi ba sama ba yadda mutum ya san ta ba kasa haka duwatsu haka da komai da komai sai إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا وكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفتوحا الأولى إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا ubangiji ce inna arsalna ilaikum rasula lallai mun turo manzo na musamman zuwa gare ku lafazin rasulan wato an yi tankirin kalma din aka mai da ita na kira dan girmama matsayin shi manzo sallallahu alaihi wasallam wato wani manzo mai babban sha'ani wani manzo na musamman wanda duniya ba ta taba ganin irinsa kamar faɗin Allah da kuma rasu rasulun min anfusikum a tankiyar yana zuwa lit don dan girmamawa hakika mun turo muku da manzo na musamman shahidan alaikum zai zama mai kaida akan ku yawmal qiyama a ranar tashin kiyama bima yasduru minkum min al-isyan saboda abin da kuka yi na sako zai ba da shaida kan cewa kun yi sako din an gane ko wa kazalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu shuhada'a 'ala an-nas wa yakuna rasulu 'alaykum shahida manzo Allah zai zama mai kida akan kowa cikin fa kayfa idza ji'na min kulli ummatin bi shahidin wa ji'na bika 'ala ha'ula'i shahida ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون شين شاهدا عليكم ما يتدع أكمل kama arsalna ila fir'auna rasula kamar yadda muka tura wani manzan zuwa ga fir'auna fa asa fir'auna rasula sai fir'auna ya saba wa manzan wanda aka tura masa din fa akhadnahu sai muka rike shi akhzan wabila ruko mai tsanani ai kadidan mai tsanani minhu al-matar al-wabil lafazin al-wabil dan gane mai tsanani daga shine aka siyo kalmar al-matar al-wabil fa saba wabilun fa tasrafahu sauda wato wabil shine ruwa mai na mamako mai tsanani wal wabil al haka akan ce al wabil ana nufin al wakhim abin da yake mai wahalarwa wazanan ma ma'anan ta fuskar ma'ana da kuma ta fuskar wazanin kalma din abin nufi dai ku qurayshawa mun turo muku manzo na musamman wanda zai zama mai shaida kan abin da ya kamata ku yi shine ku bi wannan manzo domin idan kuka kibiyansa kuka saba masa to sai zan to halin ku kamar halin fir'auna lokacin da muka tura masa wani manzo shi ma zuwa gare shi sai ya saba wa manzon da ya saba masa sai muka masa azaba to irin yadda muka masa azaba mai tsanani to kuma kenan idan kun saba wa manzon za mu iya kama ku da azaba mai tsanani wato kamar jan hankalin sa ake akan wannan sannan kuma irin yadda fir'aun da karfin mulkin sa bai gagaro ubangiji ba ma duk yawan ku da karfin ku da ji da isar ku dai kuma ba za ku gagari ubangiji subhanahu wa ta'ala fa kayfa tattaquna in kafartum yawman yaj'al walidana shiba lafazin yawman anan tanaza'ahu fi ilal a cikin nawa ko abin da kira at-tanazu ka samu maulan biyu guda daya amma fi ilai guda biyu kuma kowanne kama yadda shi ya zai shi da bukatar wannan maf'ul din ya dace yanzu idan ka jarama sai ka ce ma'anar fa kaifa tattaquna yawman yaj'alu lidana tiban in kafartu idan kai haka ma'ana ba tai ba fa kaifa tattaquna yawman yaya za ku iya kaucewa azabar wani yini yaj'alu lidana tiban wanda yake mayar da yara kanana su zanto masu furfura in ka farce, in kun kafirce ya za ku kaucewa azabar wannan yini idan kai haka larabcin ya kobe ba ma'anar ta kobe ta ba idan ka gana kuma sai ka ce to kai ku tattaqun ta yaya za ku iya sanya wa kanku garkuwa daga fushin Allah daga azabar Allah in kafartum yawman in kun kafirce wa wani yini yadda Allah dana fi ba wanda zai mayar da yara kanana su zanto masu furfura ita ma nan ta ko dai ba ke da malaman sun da suke kawo ma'anonin guda biyu wani ya kawo ta farko kadai ya kyale wani ya kawo ta biyu ya kyale wani ya hada maka biyu irin su ibnu jarir tabari wanda tarikatuhumul jam hanyar su wajen tafsiri su hada maka abinda duk aka faɗa wanda ya iya zama cikin ma'anar aya in sun ga akwai ma'anar da ba su dace ba kuma su rushe sai da ma'ana kaza da ma'ana kaza su ne daidai amma ma'ana kaza ba ta dace ba ko kauli ne zai yi ko ko bayan dun sun ga suna ganin wanne zai iya shiga sai sai amma wa aulal aqwali bis sawab zancen da shi ya fi dacewa da daidai kaza ke sai su tarjihi kenan ma'ana dai a takaice duk wanda ka fasara cikin waɗannan ma'anoni guda biyu da ayar ya dace da shi yinin da zai mayar da yara kanana su zanto masu furfura shine yaji alwulidana shi ban zai mai da yara su zanto masu furfura dan ne na ashiyab mutum ɗaya mai furfura sai ake masa ashiyab idan suna da yawa shi likin dati haulihi masu tsali larabawa dukkan wani ne da ke da tsarni sun ce yinin da ke sa kawunan yara kanana ya yi furfura suna nufin yini mai wahala kenan sukan faɗi wannan a matsayin wato karin magana ko kayan magana وهو مجاز مرسل وانا مجاز ne mursal wa sara haqiqatan bil urfi har ya zanto wato haqiqa ba ba majazi bil saboda amfani da kishi gobe abin wannan suna da mu ne akan cewa yin ranar tashin kiyama yana da wahala daga cikin wahalar sa yaro karami zai fi daga cikin wahalar sa mace za ta ta manta da ɗanta da take shayar da shi nono yau mata rauna ha ta zahalu kullum murdi'atin أما أربعة وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد wannan da a tsoratar da mu mu yi kokarin gyara maganganunmu da ayyukan mu bayan mun gyara aqidar don da magana da aiki ba su da tasiri matukar aqida ba ta da kyau amma idan aqida ta gyaru to sai a bi bayan ta da kyakkyawan aiki da kyakkyawan zance as-sama'u munfatirun bihi as-sama'u sama munfatirun bihi za ta tsatsage shine munfatirun bihi a sanadiyar wannan yinin ai bi zalika al-yawm li shiddatihi saboda wannan yinin wadansu malaman suka ce alba'u a nan wurin bi ma'ana fi az-zarfiyya as-sama'u munfatirun fihi sama za ta ce fihi a cikin wannan yinin amma sai aka ce bihi wato ana nufin fihi din kenan kana wa'duhu mafruna wa'adin da Allah ya ɗeba ma wannan yinin abin zartaswa ne ai wa'aduhu ta'ala bi maji'i zalika al-yawm maf'ulan ai huwa ka'inun la wa'adin da Allah ya ɗeba na wannan yinin zai zo to ya ɗebar wannan yinin to tabbas abu ne wanda yake mai aukuwa ba yadda za a yi wato yake zuwa sai dai yadda ne to Allah madaukakin sarki ne ya bai ma kansa kan to ana akwai abin tambaya ubangiji ta sai as-sama'u labadin as-sama' lafazi ne wanda yake muzakkar ko mu'annas mace ne ko namiji mu'annas dan Allah ce wasama'i zatir radai tunda yake zati ya zo me annas ne ke wal ardi zati sada kaga kasa ma ta zama wato mu'annas sannan Allah ce wasama'a banaina ha hada zamiru ilaiha mu'annasa da namiji ne da ta ce banaina hu amma da ta ce banaina ha bi aidin wa inna la musi'un ya nuna lafazin as-sama annas tun tunda ba annas ne me yasa aka ce as-sama munfatirun bihi ba sai ba munfatiratun bihi da ba sai kawo ta anis ba sai malamai suka ce a nan gurin ba lafazin as-sama din ba ake kallo sama din ne matsayinta matsayin sama fa kamar me rufi to shi kuma rufi a larabci shine as-saqaf to as-saqaf kuma muzakkar ne ko mu'annas muzakkar ne ma'anar as-sama'u nan aka ba lafazin as-sama'u ba tunda ma'anar ta rufi rufi ko muzakkar ne shi yasa sai aka ce me munfatirun illa a ce lafazin aka kalla da sai a ce me munfatiratun bi ina ba ta mai ta sai ta Allah ce waja'alna sama'a saqafan mahfuza wa hum an ayatiha muridun waja'alna sama'a mun sanya sama saqafan kaga saqafan din na ai muzakkar ne shi yasa ce mahfuzan bai ce mahfuzatan Ace ya urdu damir ila sama mahfuzatan sai zan ya koma ila saqab ina ba ta fahimta sama mun fatarun bihi kana wa aduhu maqula inna hadhihi tazkira inna hadhihi lalle abinda ake tunatar da ku dinnan tazkira tunatarwa ne wa'azi ne da gargadi da dan hankali faman sha'a takhadha ila rabbihi sabila wanda yaso to sai ya rike tafriki tiryan tiryan zuwa ga mahaliccinsa ai tariqan ya rike hanya zuwa ga Allah bil imani wa sa'a ta hanyar imani da kuma da'a tallafi إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون وآخرون يضربون في الأرض يرتعون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم إن ربك للي أبنجدك ya'lamu yana da cikakken masanin annaka taqumu adala min sulthayil layl kai din kana tsayawa mafi kusanci daga biyu bisa ukun dare wato kakan kai dab da biyu bisa ukun dare shine adana min sulthayil layl kusa da biyu bisa ukun dare tsaye wanda kake kira Wani nisfahu kuma ubangiji ya san kana tsayawa rabin dare wato thuluthahu kuma ubangiji ya san kana tsayawa ɗaya bisa ukun dare wato wata rana ke wancan wata rana ke wancan wata rana ke wancan a san Allah ya bayar a matsayin umarni ga manzon sa anan kuma ba da sai da kan cewa na yi. sallallahu alaihi wasallam bin bin bin wato ba da yace bin bin nasbi bin nasbi kamata ba bin nasbi ba bin nasbi idan kai nasaba kenan wato sai akan kalmomin wato sulusai laili wa nisfahu wa sulusahu bin nasbi wato da yin nasaba akan nisfahu da kuma sulusahu asafun ala adana sai yanzu an yada bin ne akan lafazin adana taqumu adana adana qawmu fa'ula bihi mansub ne nisfahu ma sai zanto ma'tufun alayhi sulusahu ma haka wa qula bil jazmi a wata qira'a adana min sulusai al-layli wa nisfihi wa sulusihi zaka yi jarra sai zanto asafun ala sulusai sai zanto asafi ne kan kalmar sulusai al-layli min sulusai kaga kalmar sulu sai ta zanto majrura saboda mim sai zanto wa nisfi ma ma'tufun ala majrur wa ma'tufun ala majrur majrur majrurun haka wa sulu sai yake كذلك انا ما امر a اول sura wato kamar yadda aka umarci manzon Allah kenan a farkon sura anan ana ba da sai da cewa eh lalle yayi haka da wa ta'ifatu min alladhina ma'a haka wata tawaga cikin wanda suke tare da kai su ma suna yin irin wannan tsayuwa kaga wannan ita ma shaida ce kan sahabbai cewa eh sun yi haka din Allah madaukakin sarki na ba da shaida kan annabi da sahabbansa a hadarin juna ai asafun ala zamiri taqul wannan ta'ifatun abin an yada dinsa ne akan zamirin da ke cikin taqumu wa da zamin gairi ta'kidin lil fasli da ka'ida ta larabci idan an ce taqumu da ba za a yi asafi ba a kan fa'ilansa sai an yi taukidin fa'il din dan lafazin taqumu wato fi'ili ne mudari'i fa'il dinsa damirun mustaqirun ta taqdiruhu anta to ba za a ce ba fa'ifatun ay asafi kan wancan fa'ilin wanda yake zamiri ne a boye ana yin asafi ne na suna na zahiri a kan suna na zahiri amma ba a akan a dauko sunan zahiri yi asafin a kan sunan da babu shi ba a rubuce ba zai yi to sai ma ne ce to wa fa'ifatun din ya zama asafi na wannan fa'ilin da ke boye saboda mai lil fasli dan da aka ce ta komo? sai aka kawo adana min sulusayin laili wa nisfahu wa sulusahu sannan aka ce wa ta'ifa inda a ce nan take za a ce ta komo a ce wa ta'ifatun min allazina ma'ak ba tare da wannan adana min sulusayin laili ba to da sai an kawo taukidin fa'ilin da sai a ce inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu anta wa ta'ifatun min allazina anta wa ta'ifatun amma sai aka kawo ta'ifatun aka yi asafi ba tare da an yi taukidi ba saboda mai lawjudul fasli saboda wannan fasu ina ba da fahimta dan da Allah madaukakin sarki yace da annabi Adam uskun anta wa zawjuka aljanna wa ya adam uskun anta wa zawjuka aljanna kaga lafazin uskun fi'il amri fa'iluhu dhamirun mustatirun wujuban taqdiruhu anta wannan anta din da ya dauke gani kuma lafazi ke furta ta a cikin sulhul baqara tawkidi ne na fa'ilin an an kawo wannan tawkidi dan ayi adafin wa zawjuka akan wannan tawkidin saboda ba zai yi ba asafin wa zauju akan fa'ilin da yake mustatir ne babu shi a fili ina fatan fahimta wato ka kuma da taqumu da aqumu da uskun ai akwai fi'ilan da suke ka'ida da ma fa'ilin su koyi da ake ba a bayyana shi shine ibnu malik ce wa min dhamir da rafi ma ya tattiru. yastatiru kaf'al uwafiq naghtabit iz tashkuru kaga lafazin uwafiq ina nufin dukkan fili mudari na duniya wanda aka bude shi da alhamza azhabu aqra'u ajlisu akhruju adkhulu anamu fa'iluhu dhamirun mustatirun wujuban taqdiruhu ana an gane ko haka kuma if'al kamar in ce izhab iqra ukhruj ijlis fa'iluhu dhamirun mustatirun wujuban taqdiruhu anta naghtajil kamar in ce najlisu naqra'u nanamu nadkhulu fa'iluhu dhamirun mustatir wujubun taqdiruhu nahnu iz tashkuru fi'li mudari'in da kake gabatar da shi ga mutum abokin zantanka daya namiji ɗaya kamar taqar usalamu tadkhulu takhruju fa'iluhu dhamirun mustatir wujubun taqdiruhu anta wadannan fi'lan gaba daya ana koyi fa'ilin su ne ko da mutum ya ce azhabu ana to wannan ana ba ita ce fa'il ba tawkidi da na fa'il da yake koyi nadrin su nahanu ko da ya ce nadrin su nahanu ba zai yi al-irabi ce nahanu shine fa'ilin nazhabu ba a fa'ilun damirun mustatir ne sai da to wannan nahanu din wato me kenan tawkidin sa kenan ina ba ta fahimta haka idan idan ka ce ko da ka ce takarau anta tajlisu anta wannan anta ta zahiri ba ita ce fa'ili ba a'a tawkidul fa'il إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك haka wasu tawara cikin wanda suke tare da kai sun yi imani da kai su ma suna yin kiyamul layli tare da kai wa qiyamu ta'ifatun min ashabihi tsayawar wani tawaga cikin sahabbai suna sallar da shi kadalika kamar haka litta'assi bihi minhum saboda su yi koyi da shi sallallahu alaihi wasallam man kana la yadri kam salla min al-layli wa kam baqiya minhu wa kam yaqumu al-layla kullahu ihtiyatan fa qamu hatta intafaqat aqdamuhum sanatan aw akthar fa kutifa anhum wato suka kasance suna sallah wani lokacin ɗaya masa ukun dare wani lokacin ba su san mai suke ba me ya rage cikin dare tunda ba su da agogon da za su auna awanni kwatantawa kawai suke kila da yanzu mun yi rabin dare kila mun yi ɗaya masa uku kila mun yi biyu masa uku wani lokacin har ma mutum ba zai fasa sallar ba sai alfajir ya ke to dan yana jin tsoron kar ya tsaya bai kai biyu masa ukun dare ba bai an ba sai ga alfajir ya ke to haka suka rika yi har tsawon shekara guda bayan an saukar da wannan su. hatta tafakkat aqdamukum har kafafuwan suka rika kumbura a wajen sallah kana da awsar shekara ko sama da shekara fa kufi fa anhu sai Allah ya sauke musu al'amari qala ta'ala allati wallahu yuqaddiru al-layla wan nahar Allah yake kaddara dare da kuma rana yake iyakance a wannan da ke cikin su alima an lan tuhsu ubangiji ya san ba za ku iya kiyaye dare din ba litaqumu fi ma yajibu al-qiyam fihi dan ku iya tsayawa abin da ya wajaba tsaya muku cikin daren illa bi qiyami jami'i wani lokacin har sai kun sallace shi gaba daya zalika wa zalika yatiqu alaikum hakan ko yana muku tsanani fa taba alaikum sai Allah ya sauƙaƙa muku shine taba alaikum ay raja bikum ila tasfir sai ya dawo da ku zuwa ga sauki a madadin wajibin qiyamul layl da haka faqar umma tayassara min alquran ku karanta abin da ya saukaka na alqur'ani mai girma fi salati a cikin sallah din bi an tusallu ma tayassara da yadda za ku yi sallar abin da ya saukaka waɗansu malamai suka ce a nan, umma da ya sarar na alquran ma'ana ku yi sallar abin da ya saukaka an ambaci alqur'ani ana nufin sallah saboda karatun alqur'ani dole ne a cikin sallah haka waɗansu malamai suka ce ma'ana ne a yanzu ba sai kun sallaci rabin dare ko ɗaya bisa uku ko biyu bisa uku ba ko a iya sallatar abin da ya sauƙaƙa dare ku ma na yake Ai ay wa ta taqdiru bil ajza'i thalathati ila juz'in min al-layl wannan yake guda uku ɗaya bisa uku ko rabi ko bi bisa uku sai aka shafe shi cewa kawai ko yaya ma kai sallah da dardin ya wadatar awa ɗaya ne rabin awa ne minti arba'in ne talatin ne ya wadatar minti ashirin ne ya yi fasar umma da ya sara na alƙur'an ba lalle ba sai ka kai rabi ko ɗaya bisa uku an shafe wannan wa sayati anna hadha al-juz'a nusika ayatan zai zo nan gaba cewa shi kanshi wannan rabi ɗaya bisa uku wannan ɗan kaɗan ɗin da aka ce ku yi a madadin wancan kashi ukun gaba ɗaya to shi ma an shafe shi bi wujudi salawatu khams ta hanyar wajen ku salloli guda biyu fal muradu bil qira'ati salatu na nafsuha abin da ake nufi da kira'a nan sallah gaba ɗayan ta ita kanta kai min salatu juz'i ala kulli an ambaci bangare ana nufin duka dan kira'a bangare ne na sallah to ana nufin sallah abinda malai yake so ya ce nuna an sami annasku ne fil ayat al-wahida cikin wannan aya an sami nasu guda farko dangane da lokaci lokacin sallatin darada ɗaya daga cikin lokuta guda uku ɗaya kusa uku rabi biyu sau to sai aka ce an shafe su gaba ɗaya ku yi abin da ya sauƙaƙa sannan sai aka sake nasasi na biyu da can sallan daren wajibi ce yanzu kuma sai aka sake shafe ta daga wajibi aka mai da ita mustahabi kaga sauki kan sauki inda a ce an kyale ta dole a rabin dare amma mustahabin ne amma mustahabin ba zai yi ba sai kai rabin dare mustahabin bai karɓi ba sai kai ɗaya musu uku mustahabin bai karɓi ba sai kai musu kaga tsoron nan sannan kuma a'a an yadda kai dan abin da ya sauka amma abin da ya sauka wajibi ne kowane dare sai kai sai da in kaki akwai laifi a kanka kaga kuma akwai amma sai aka yafe tsawon lokacin sannan aka yafe hukuncin ya zama daga wajibi ya kuma mai مستحبين abin da yake so فالمراد بالقراءة الصلاة نصر من صلاة الجزء على الكل وهذه التربية في حق النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه الأولين وأنك التربية أحق النبي للصحابي نفرق أداء وبه قال العلماء ده على ولم يتفق وهو ظاهر كلام الشافعي في الرسالة shine zahirin maganar Imam Shafi'i cikin littafin sa mai suna Ar-Risala ba Risala ta Ibn Abi Zirr da wani ba Imam Shafi'i da littafin mai suna Ar-Risala Allah madaukakin sarki ce alima an sai kullu minkum marda lalle Allah ya san sai kullu minkum marda za a sami marasa lafiya a cikin wa akharuna yadribuna fil ardi waɗansu kuma suna tafiya a cikin ƙasa abin da ake nufi da yadda bude fil ardi shine kaiwa da komowa dan fatauci yabtaguna min fadlillah suna nema daga falalar ubangiji ay yatlubuna min rizqihi bi tijarati wa ghayri da hanyar kasuwanci ko kuma wani abin ba kasuwanci din ba kamar ka ce sun tafi farauta farauta ta halal ko sun tashi daga nan za su je wani wurin su yi noma inda ake noma din na rani da mana yi kuma sun bar kan sun tafi wani wurin su yi noma na damina ko kuma waɗansu makiyaya ne idan da mana tana nan suna nan idan da damana ta janye daga nan su sake minta inda suna ta bin inda dausayi kaga dai ya zurgo na bil arzikin wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah sannan kuma wadansu za su fita yaki dan yada kalmar Allah wa kullum min al-firaq al-thalatha kowane ɗaya cikin waɗannan kungiyoyi guda uku ya jibbu alaihim ma zukira fi qiyamil layl zai yi tsanani a kansu a ce sai sun sallaci rabi ko ɗaya bisa ko biyu sai aka yafe musu aka sauƙaƙa musu cewa sa'in abin da ya sauƙaƙa cikin dare din walau bi raka'atayn ko da a biyu wannan na ɗaya daga cikin abin da malamai ke kafa hujja da shi kan cewa al'ilal fil ahkam wani lokaci da Allah ya karanta abu sai ya kawo illa da ta karanta a yanzu muku kaza ne saboda me saboda kaza ina ba zan fahimta ma'ana yanzu an yafe muku sun kyamun lail saboda me saboda a iya samun marasa lafiya a iya samun fatake a iya samun masu zuwa jihadi a ce kuma ga wajibin kiyamun layl ga kuma da safiya tafi kasuwa kaga abin zai wahala ga kuma an kwana da sallah ga da safe za a tafi jihadi abin zai wahala ga wajen sun kiyamun layl ga mutum ba da lafiya kuma dole sai ya kaga abin da wahala malai ce fafil ayati bayyana Allah ta'ala darajatul mujahidin wal muktasibin lilma a cikin wannan aya ubangiji ya bayyana darajar masu jihadi da kuma masu neman kuɗi lil halal kuɗi na halal li nafaqatihi ala nafsihi wa iyalihi bil ihsan kudin da mutum zai kashe wa kansa ko ya kashe wa iyalinsa ta hanya ta kyautatuwar hanya fa kana dalilin ala anna kasbal mal bi manzilati al jihad sai wannan ya zama dalili da a iya kafa hujjar cikin cewa neman dukiya ta halal yana daidai da jihadi li'anna Allah jama'ahu ma al jihadi fi sabilillah domin Allah ya hada shi tare da jihadi a cikin aya daya yace wa atharuna yadribuna fil ardi yabtaguna min fadlillah wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah wato sai yana ce neman dukiya ta halal yana da muhimmanci cikin addinin musulunci har ya kai matsayin a hada su da jihadi a aya ɗaya malai sai kana sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya faɗa cikin hadisi ma min jalibin yajlibu ta'aman min baladin ila baladin ba wani jalib jalib shine mai zuwa ya saro kaya daga wani gari ya kawo su wani gari ba wani misali da zai saro kaya musamman na abinci min baladin daga wani bari gari ila baladin zuwa wani garin na daban fa yabihu bi sayri yawmihi ya sayar da wannan abin a farashin wannan yinin illa kanat manzilatuhu inda Allah manzilatu shuhada fa sai sai matsayin sa ya zanto daidai da matsayin shahidi ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة ما زال الله كرنت وانا آية وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله وقال ابن مسعود abdullahi dan mas'ud yace ayyuma rajulin jalaba shay'an min madinatin min madain da wani mutumin da zai jawo kayan ya samu kayan abinci daga wani gari cikin garuruka na musulmai sabiran muhtasiban yana mai hakurin abin da zai fuskanta na wahalhalin hanya yana mai neman lada wajen ubangiji fa ba'ahu bi fi'l yawmihi ya sayar da farashin rannan bai kara ba kana lahu inda Allah manzilatu shuhada yana da na Allah da abdullahi Musa sadi faɗa wannan magana sai ya karanta wa asaruna yadribuna fil ardi al aya ya karanta aya zuwa karshe wannan daidai wannan gaba da kenan wurin gaba kai malam ya ciro ta daga cikin daga cikin tafsirin qurtubi babu abin da ya kara babu abin da ya rage sai dai kawai bai yi isharar bane cewa qurtubi ne ba to idan ka koma qurtubi waɗannan hadisai ko hadisin da ya kawo da asar na Abdullahi bin Mas'ud dukkan su bai musu masdari ba ma'ana bai ce ga littafin hadisin da ya faɗa ba don haka zai ta bincike saboda sati biyu sati uku a ina zan ga wannan hadisin na rasa shi a inda yake a hadisin saboda haka dai da malai faɗin shi ma haka muka faɗe shi wallahu a'lam ثم بعد ذلك نسخ وجوب قيام ما تيسر بالصلوات الخمس daga ba sai aka shafe wajibcin qiyamul lalle ta hanyar shar'anta mutane salloli guda biyar a yi ayi wastamarra hukumun nadabi bi qawlihi ta'ala sai hukunci na mustahabbanci game da qiyamul lalle ya ci gaba da zartuwa da faɗin Allah ta'ala qara'u ma tayassara minhu ku karanta abin da ya sauka na alqur'ani kamar ta kaddama ma'ana dai wajen kiyamul layl da haka da yayin uwa musulmi kiyamul layl a yanzu wajibi ba wajibi bace ba mustahabi tana da matukar falala da haka imamul bukhari babi mai fadi akan salatu tahajjud ko kiyamul layl ko manzo Allah ya faɗi cikin hadisi wanda Imam Bukhari ya kawo su ko wannan da cikin malaman sunna cikin malaman hadisi kamar da ayoyin Al-Qur'ani suka yi magana akan inna ma yu'minu bi ayatina allazina idza dhukiru biha kharru sujadan wa sabbahu bi bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun yakhafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna wa hum la وهم an al mabadi جنوبهم rabbahum khawfan wa ربهم خوفا وطمعا محل الشاهد an al mabadi المضاجع rabbahum khawfan wa وطمعا ta yadda sasannin su suke ne sun daga wurin shimfiɗa bayan Allah na gari hakar ƙarin su na yin nesa da inda shimfiɗa take yadda wanda rabbuhum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun wa la ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun da haka dai kiyamul layl tana da falala manzo Allah ya ce ni'mar rajula abdullahi ma Allah da mutum abdullahi da umar sai kuma ce dauka ne sallimi min ina ma a ce na kiyamul layl Abdullahi dan Umar daga lokacin da ya zo wannan bai kara yin fashin kiyamul layl ba da haka dai kiyamul layl tana da sallah da dukkan wanda ya sami wa aqimu salata ku tsayar da sallah ya ku bayi wata take da farilla wa atu zakata ku bayar da zakka wa aqridu Allah qardan hasana ku bayar ku baiwa Allah rance kyakkyawar rance abin nufi bi an tunfiqu ma siwal mafruḍ min al-mali fi sabilil khair ta yadda za ku ciyar da abin da ba na wajibi ba a cikin dukiyoyinku wajen yada kowane irin alkhairi to wannan shine kyakkyawan rance cikin abin da ba na wajibi ba qardan hasan ai an sai da kalbi da daddadan rai da dadin zuciya kuma da ikhlasi wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin abinda duk kuka batar wa kawunan ku na alkhairi tajiduhu inda Allah za ku same shi a wajen Allah ta'ala huwa khairan wa a'zama da huwa khairun wannan abin shi shine yafi zama mafi alkhairi mimma khallaftum sama da abinda kuka bar wa magada a baya wa huwa dhamiru faslin wa ma ba'dahu wa in lam yakun halin yusbihu limtina'ihi min at-ta'rif lafazan huwa wato damir fasl ne da aka kawo shi dan ya zanto ya fassale tsakanin abin da yake kafin shi da abin da yake bayan sa wa azama adan kuma shi fi girman lada wa fatirullah ku nemi gafara Allah inna Allah ghafurur rahim lalle Allah mai gafara ne sannan mai jin kai ne dal gama game da mu'minai bi anna al-insana la yakhlu an tafrid dan adam da wuya ya wofinta daga sakaci fa tuliba min lutfihi ta fa talaba min lutfihi ta'ala dan haka saboda tausaya wasu ubangiji sai ya nema daga bayi an tastaghfiru ku ka neman ta gafara fi jami'i ahwalikum cikin dukkanin halayen ku li yaghfir lakum da ubangiji ta Allah din shi gafarta muku to abinda muka faɗa zama daidai Allah ta ba mu lada wannan muka kuskure kuma da faɗin wa lakum fil ubangiji ta'ala yana cewa wala ku fil qisasi hayat Allah kuna da rayuwa a cikin qisasi kuna da rayuwa a cikin yin qisasi ya ul albab ya kuma abuta an kulla la'allakum tattaqun don ku zama masu takawa masu kaffa kaffa cikin abin da kuke cewa ko kuke aikatawa wannan aya tana nuna falalar yin kisafi a bankasa don a cikin kisafi akwai rayuwa Allah kalli akwai rayuwa ta bangare biyu yayin da mutum ya kasance idan ya san cewa in ya kashe wani za a kashe shi to kaga ba zai kashe wani din ba ba yi wa wani gata ba sai dan wa kansa gata amma idan mutum ya san cewa in ya kashe wani ba za a kashe shi ba to wannan zai bayi zuwa ga yayi kisa wannan ya kashe wancan wannan ya kashe wancan to a ce kisasi na tabbatar da rayuwar mutane ba kamar yadda waɗansu daga cikin kafirai sun su da cewa a cikin kisasi akwai hasara biyu a madadin hasara ɗaya wani ya yi kisa to ai ya riga ya kashe shi yanzu idan aka kashe shi kashe shi baya sa wancan ya dawo inda in an kashe shi wancan zai dawo to da dama dama haka suka ce amma yanzu sai zato an yi asara biyu an yi asarar shi wanda ya kashe kuma shi ma an yi hasarar an yi hasara to amma abin da su fahimta ba shine suna son su yi masa gata don kar a hasarar rai to sakamakon haka din kuma sai hasarar rai ka bulewi don gobe ma zai sake kashe wani ya an gama sai kuma kana kashe shi kuma a hasarar uku kuma hakura da biyu jiru sai sake kashe wani ana sai kashe ɗari har yanzu ana ganin idan an kashe shi to an yi hasara ta rai ɗari da ɗaya to abin da haka ba za a da tsarin ɗari to ana nan sai ya kai dubu sannan ban da shi sauran mutane kowa ma sai ne sai a ke a cikin kisafi lallai akwai rayuwa saboda duk wanda san in ya kashe za a kashe shi to zai tsare rayuwar mutane don tsare rayuwar mutane ya zama tsare rayuwar ta shi ɗin yi wa ran sauran mutane gata yi wa ran ta kenan gata shine Allah yake cewa ya ulul abu ya ta hankali dan sai masu hankali suke lura da wannan ta bangare ji kuma kamar yadda manzo Allah nuna mana cikin hadisi yace haddi daya da za a tsayar a ban kasa don Allah to shi yafi alkhairi sama da ayi musu ruwan sama na kwana 40 haddi daya da za a tsayar a ban kasa saboda Allah aka tsayar da wannan haddi wani yayi abin da haddi ya hau kansa aka tsayar masa shi to alkhairin da wannan tsayar da haddin zai dawo wa kasar ya fi ruwan saman kwana 40 wannan haka manzo Allah ya bayyana cikin hadisi nan da kaga an sake dawowa kan malako fil qisas haya ya wannan wannan na tambaya kan kalandu da ake saidawa na musulunci suna da kyau ko ba su da kyau mutum ba zai iya cewa suna da kyau batun da bai san dukkan kalandu mai suke ciki ba a iya samun waɗansu masu kyau a iya samun waɗansu marasa kyau duk kalanda da take dauke da bayanin lokutan sallah da bayanin menene ya kama na wato kimar rai idan mutum ya yi kisa da zai biya diya da bayanin akallin sadaka inda malikiya da bayanin akallu ma ya fi bihi al ba ku karanta abin abinda mutum zai saka a yanke masa hannu wannan kawai ta kunsa bayanin musalli da lokutan sallah da bayanin musalli na musulunci in akwai hoto to hoton ya zanto hoto ne na masallatai da gine-gine ko bishiyoyin da ke gefen su ba hoton mutum ba to kaga wannan ɗari bisa ɗari ba wanda zai ce wannan kalandar harabin ne sai saboda tana da amfani na dangin amfanin da na lissafa mana amma ta iya ga ta kalanda ce an yi da sunan mutunci amma kuma da sunayen malamai a ko hotunan malamai a ko hotunan shehuna a kaga wannan ba za ta ce ya halatta ba sai da hoto kwata kwata bai halatta to ballantana kuma idan hoton zai iya zama fitina da sauran mutane hoton da zai zama fitina da mutane shine hoto na dukkan wani mutum da ake girmama shi ko saboda mulkinsa ko saboda addininsa ta bangaren addini abu biyu ake girma mutum sama da ko ilimi ko ibada za ga mutane suna girma mai ibada ko da jahili ne kuma suna girma malami wani lokacin ko da ba mai ibada ba ne to abu biyu ke sa a girma mutane da sunan addini shine ibadar mutum ko kuma sa to duk wanda ake girma shi a addinance sa ya fi wanda ake girma shi saboda mulki saboda galibi mai mulki ana girma shi ne daidai lokacin da yake kan mulkin da ya sauka kuma ba kowa ne ke ma iya rike hotarsa ba sai alubai na kusa din da ba ga bayan duk inda aka ce yau an yi sabon shugaban kasa to duka wanda wancan shugaban kasar yanzu yake ofis za ya cire ya san saba musamman da ake sa ofisoshin gwamnati da kuma kamfanoni masu zaman kansu ko wasu wurare na sana'o'i wanda yawanci dama ba wai dan soyayya bane ba tunda dai yanzu wani ke ci dole ka sa hoton shi kana ɗauka kai ɗin kuma ɗan adawa ne sai inda aka samu canjin gwamnati sai ga an cire hotunan na da da inda aka samu canjin sarki sai a cire hotunan na da to kaga wannan duk da cewa su ɗin ma ana ba su nau'i na girma amma bai kai wanda ake baiwa malami na addini a ce wannan shehi ne a ce wannan wali ne a ce wannan kaza ne tunda ya kai matsayin mutane suna sanya hotunan waɗansu da suke ganin waliyai ne ko shekarai ne da manufar haka ko amfani ko ya wanda wannan shirka ne kana shi yasa sai tana ta hoto suke da hadari da haka dukkan kalanda da ta ruwan suna to haramun ne a ce za a sayar da ita kuma wanda ta fi hadari idan ta kunshi suna duk wanda za a ma saboda addini kamar malami ko mai ibada kamar yadda na saboda ta sai a yakara mutum zai yi kyamun lalle kafin ya kwanta barci an fi so mutum ya yi ta a ƙarshen dare idan ya a farkon dare bai laifi ba ga wanda yake jin tsoron kila ba zai iya tashi ba sai ya yi kiyamun laila su da wani ba da laifi lokacin kiyamun laila shine da zaran an kammala sallar isha daga nan har a fajr ke to duk lokacin da kowane lokaci kada ba cikin wannan lokutan kai yayi na na kalmomin da da a kai su na fata a da ta da kalmomi ne daban-daban amma masu ma'ana dukkan su abin da suke nufi sallar da ake yi bayan isha'i kafin ketowar alfajir tabbas an yi isha'i kafin ayyuka sannan tabbas an yi ta kafin alfajir ke sallar da aka yi ta a ɗaya daga cikin wannan lokutan ita ce za ka kira ta kiyamun dare ko ka kira ta tahajjudi ko ka kira ta tarawihi ko ka kira ta wani abu da sallar ɗaya ce kuma hukunci ta shine mustahabi da dai mustahabin da yana karfafa a cikin watan ramadan sama da sauran kwanakin da ba ramadan a cikin ramadan ta zama sunna mu'akkada a wajen ramadan ta zama sunna gairu mu'akkada mustahab mustahabi ne mutum saboda haka kuma an ba mutum zaɓi ko ya farkon dare ko a cikin dare ko a karshen dare galibi ana sa masa suna hajji saboda mutum ya fara yin bacci sannan ya farka ya yi sallah farkawa bayan an yi bacci shine ta hajji. saboda su magabata da suke idan sun yi sallar isha wata ke sai ke gida ko da azumi ba ba sa dawowa tarawih sai can da daddare idan tsakiyar dare tana dawo a yi tarawih ko a dawo a yi da amma daga yin isha kowa ta sai ke gida ba bambanci tsakanin goma farko da goma tsakiya da goma ƙarshe saboda haka ba sunayen ne kawai daban-daban amma ma'anar ɗaya ce alaikum salam ban ji ba na tafsiri ne ko na tafsiri ne ka tambaya eh addini bane ne da ban gane ne haka wannan su malamai suka ce basmala a farkon sura wajibi ce dole ne mutum ya yi ta in banda surta tauba amma basmala a inda ba farkon sura ba ja'izi ce abinda suke nufi da ja'izi mutum ya iya yi ya iya kin yi idan kai basmala ba kai laifi ba idan ba kai basmala ba ko ba kai laifi ba to wannan hukunci na cewa in mutum ya bar inda ba farkon sura ba to basmala ba ta zama wajibi ba ko da ku ka ketare ta ne da aya daya ka bar farkon sura da aya daya basmala ba ta zama wajibi ba ta zama jahili shin ya sa surat tauba ko kuma ita har yanzu surat tauba ko da a tsakiyar sura ne mutum ba zai basmala ba ba nan malamai suka yi sabani waɗansu malamai suka ce hukuncin da ya shafi farkon sura din ya shafi tsakiyar ta yadda ba za a yi ba farkoto kuma ba za a yi ba kowa tsakiyar haka waɗansu ba da bai waɗansu ba da suka ce ta ana magana ne akan farko da zaran kawo ta farko tsakiyar ta ya shafi ko tsakiyar kowace sura ba na mace tsakanin bangarorin sura ta tauba inda ba farko ba da bangarorin kowace sura inda ba farkon ta ba ma'ana ka iya yin batola ka iya ki to wannan na biyu ya fi karfi mutum ya fara karatu baka zai zai mu wannan farkon da ta sallah kamar ya ban gane wata ba mutum farkon to mu ga za ka za ka eh. za ka ji to hadi da ake koyar kullum to ba ka da cikin ko ne da lokaci guda sai ke idan yi ita wanda ta na zo zai kiyamun amma da zan fara surutun bakara na ji kawai na fara da ali imran sai da na gama surutun ali imran sai na dawo kuma na zo ne bakara na yi laifi jerin ta surorin a haka ba wajibi ne. amma kowace aya a cikin kowace sura ka jerin ta su dai shi ne dole amma a sura yanzu na yin suratul nisa in na kammala yanzu in yi bakara sannan in je yi ali imran in na kammala ma in tafi suratul araf daga baya in zo in dawo ma'ida ba wani yi da ne a cikin ba wani laifi ne yanzu lokaci idan ina son zan yi sauka ta alƙur'ani wani lokacin sai in faro daga bakara wani lokacin in fara daga ali imrana wani lokacin in fara daga kan kawai ina haddace na yi kaza na yi kaza kuma kaza ne kai duk inda kaga dama ta fara kai dai in gama sura ka kai ta kai har ka tafi ta da wata sura wannan shine muhimmin amma ba lalle bane wai sai ka bi wancan jerin suratul fatiha suratul baqara ali imran suratul nisa al-ma'ida ta fara nan ba wajibi bane sai kai haka kaga ne na to da shi <laughs> da muka ce makaurin kafa ai yi ga baka ma'auni da muka buga da bebe wannan ai mun sani da misali amma mun ce shi kadai madaurin kafa sannan ai akan ce masa da bebe in ya zanto a jikin dabba yake amma yana jikin mutum yake za a ce masa da bebe na'am ban ba kamar yana ba ba ya kyauta alkur'ani a cikin ba ya kyauta talatin duk wanda ba ya ta qur'ani ba za a bi sallah ba za a saki limami ba ya kewa kansa sallah shi kadai amma kuma za a ta wa sai in wanda zai wa irin sa to kaga anan gure ba ta ce shi wannan ta yaje ba za a ba wannan kuma biya kanin take amma wanda bai iya kyautata karatu ba kan gauru suka kyautata aibu ne ma ba ma za a sa shi limami da ciki ba ya kamata a nemo wanda iya karatu da manzo Allah ya wato ku da wani abu mutane suka yi sarki da wannan nahiya ne karatun alqur'ani wurin sallah na ga ganin mutane su taru za su yi sallah ka ga wani mutum ya wuce gaba kuma ya san a cikin waɗanda suke ba ta akwai su fi ya karatu na ma taɓa ganin wani wani dan siyasa malamai sun je gidansa da yawa kan wani abu an hada dai ko kusa sai ko menene aka za a sallama garba Allah sai wuce shi hujjar da za a fiki an ce mai gidan shi ne sallah kuma bai yi fatiha ana ta bubbuga bubbugawa tsakanin da fatiha irin karatun nan wasu na اهدنا صراط المستقيم dole ka shi kila wani ya ji na ta ce mutum da kai ne mai gidan kai da lima amma ba a ma aka magana bai gida ake ba in bai gida iya karatu shi ne liman bai karatu ba to kaga ana mutane da dama suna yin ganganci sai kawai mutum ya wuce gaba wani kila ya ga ya sauran shekaru wani ya ga wani itibara daban-daban amma manzo da sai liya umman na a tsararhum li kitabillah lura da karatun alqur'ani na da muhimmanci sosai da sosai alaikum assalam daga gashi kenan kowa sai hakura ban ba a ɗaɗa ne a a ba yi ba azumin bakance ai wajibi ne duk wanda ya bakancan azumi to tilas ne ya biya tilas ne ya biya amma azumin litinin da alhamis ko musahabi ne ba za ka tashi ba ka ce bari ka yi da niyyar ya zama azumin litirin da alhamis kuma ya zama ba kan ci ba zai yi ba zai yi ko mahallin sai mu takaita ka haka akwai abu guda biyu abu na farko dangane da wanda suke ba karatun a kamun jana'is gobe zai yi tafiya ba na amma jibin allah da akwai karatun tafsiri sannan abu na biyu akwai littafi na Sheikh Malam Abdulhab da aka yi dangane da fatoyi da suka tafi me ya kamata musulmi ya yi a cikin watan Rajab wannan wata da muke ciki da mata da sauran sannan wata irin yi ce ta ga yana da kyau kar musulmi ya zama ya baka kuma labarai akan abin da ba ya da haƙa'i ga kasa wannan rana asabar da magariba kenan Allah ya salamu